أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ويقيم به الحق بين الخلق أما بعد فاتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فلا سعادة للخلق إلا في توحيد ربهم وطاعته واجتناب معصيته عباد الله ما أعظم الوصايا في كلام ربنا عز وجل ولنا وقفة مع أواخر سورة المؤمنون يقول الله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون يرشدنا ربنا سبحانه وتعالى أن نتآمل مع شيطان الإنس باللين والعفو والإعراض عن جهله وإساءته قال تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقال عز من قائل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحكيم وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة فلما دخل ألان له الكلام قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام قال لعائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه رواه البخاري أما شيطان الجن لا منجا منه إلا بالاستعاذة بالله عز وجل قال الله تبارك وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فإذ بالله إنه سميع عليم وقال جل شأنه وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تبارك وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت والكافر والمفرط في عمل الخير يطلبان الرجعة إلى الحياة ليعمل صالحا يدخلهما الجنة ويتدارك به ما سلف منهما من الكفر والتخليط ولكنهما لا يجابان كلا للزجر والرجع ومن ذلك قوله تبارك وتعالى ويقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وتأمل رد الله رد الله رد الله سبحانه وتعالى فتأمل أيها المؤمن رد الله سبحانه وتعالى على الكافر والمفرد كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ثم قال تعالى فإذا نفخ في السور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون انقطعت آثار الأنساب التي كانت للتفاخر بالآباء والنفع والأواطف والصلات فكل الإنسان فكل إنسان لا يهمه إلا نفسه كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لما نزلت قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قال صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا ابن عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت رسول الله سليني بما شئت لا أغني عنك من الله شيئا رواه مسلم ويوم القيامة لا ينفع الإنسان إلا عمله يغفر الله من حقه يغفر الله من حقه ما شاء ويغفر من حقوق الناس ما شاء ولا يغفر من حقوق الناس شيئا يغفر الله سبحانه وتعالى من حقه ما شاء ولا يغفر من حقوق الناس شيئا قال الله تبارك وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفه وجوههم النار وهم فيها كالحون تحرق النار وجوههم إحراقا شديدا وقوله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار وقوله تعالى فكبت وجوههم في النار وقوله سبحانه سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وقوله سبحانه وهم فيها كالهون الكالح الذي تقلصت شفتاه حتى بدت أسنانه النار والعياذ بالله تحرق شفاههم حتى تتقلص عن أسنانهم كما يشاهد في رأس الشاة المشوي ثم قال سبحانه وتعالى ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اكفروا فيها ولا تكلمون لقد كذبتم بآيات الله والرسل الله وهذا اعترافكم وكنا قوما ضالين اعتراف حيث لا ينفع الاعتراف بالذنب ولا الندم عليه كقوله تبارك وتعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعيد ففوق تقلبهم في النار هناك العذاب النفسي بسؤالهم وتبكيتهم فيصيبهم الخزي والمذلة والغم يقول الله تبارك وتعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين واتخذتموهم سخريا حتى أنصوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون بسبب استهزائهم وسخريتهم من ضعفاء المؤمنين في الدنيا ينتقم الله منهم بما يطيب به قلوب أوليائه في, غزو في, في الآخرة في غزوة تبوك قال أحد المنافقين ما نرى قراءنا هؤلاء إلا أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزل, قول فنزل قوله تعالى قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ثم يقيم الله الحجة عليهم قال الله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم أسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أهوال القيامة أذهلت عقولهم عن مدة مكتهم في الدنيا فبعضهم يقول لبثنا يوما أو بعض يوم وفريق يقسم ما لبثوا غير ساعة مس آخرون إن لبثتم إلا عشرة ويصدقهم الله فيما قالوا لأن مدة مكتهم في الدنيا قليلة جدا بالنسبة إلى طول الآخرة يوم ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار قلوب فلا موت ويا ليتهم صدقوا كلام ربهم واتبعوا رسله وأن الدنيا ممر وأنهم خلقوا لغاية عظيمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقد أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن أعمار أمته بين الستين والسبعين وأن الموت يأتي فجأة وأوصانا بالتزوج للآخرة سبحانه وتعالى لم يخلق أبدا لم يخلق أبدا ولا باطلا قال الله تبارك وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا ويل للذين كفروا من النار فلا بد للخلق من الأودة إلى ربهم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أظننتم أن خلقناكم عبثا لا حكمة لا حكمة وأنكم لا ترجعون إليها يوم القيامة لمحاسبتكم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو العرش لا إله إلا هو رب العرش الكريم حيث أعظم وتقدس وتنزه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله ومنه خلقكم عبثا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا جعلني الله وإياكم من أهل الجنة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله أجمعين ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون أعظم الكافرين كفرا هو من يدعو مع الله إلها آخر لا دليل له به فهذا مؤكد هلاكه وأنه من أهل النار البراهين القاطعية المتواترة دالة على أن الله هو المعبود وحده عز وجل وقد حذر الله ورسوله من الشرك في آيات وأحاديث كثيرة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة رواه البخاري ثم تقسم الصورة الكريمة بقوله تعالى وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فالذين كانوا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين موفقون في دعائهم لذلك أثنى الله عليهم وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو به لتقتدي به أمته في ذلك والمغفرة ستر الذنوب بعفو الله عز وجل وحلمه فلا يتضرر بها صاحبها والرحمة صفة الله عفو سبحانه الرحمن والرحيم صفة تظهر آثارها في خلقه وقوله تعالى وأنت خير الراحمين لأن المخلوقين قد يرحم بعضهم بعضا ولا شك أن رحمة الله تختلف عن رحمة خلقه اختلاف ذاته وسائر صفاته سبحانه وتعالى عن ذواتهم وصفاتهم kan yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin kowa da komai da wani jinjina su tabbata ga mafificin halitta annabi Muhammad sallallahu da da sahabbansa waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako Allah madaukin sarki yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah hakikanin tsoronsa kada ku mutu face kuna musulmi babu ainihin wato rabauta ga halittu gaba ɗaya face cikin kaɗaita Allah madaukakin sarki a yin ɗa a gare shi da nisantan dukkanin abin da Allah madaukakin sarki ya hana ya ku bayin Allah wasiya ta Allah subhanahu wa ta'ala ta girmama cikin littafin sa mai tsarki da Allah madaukakin sarki ke bayani a ƙarshen suratul mu'minun Allah madaukakin sarki ya umarci halittun su baki da yace in fa billati hi ahsanu sayyi'a ka maida ko ka tunkuɗe abin da yake mafi kyau ka tunkuɗe mummuna da shi wani ya maka abu mara kyau ko ko a'a kai ne ma ka aikata mummuna kai ƙarya kai zalunci kai mugunta ka saba alƙawari kai hasada kai giba kayi kaza kayi kaza dukkan nau'ukan laifuka waɗanda ake ce musu sayyi'a ka aikata insha Allah ta'ala ya ce idfa billati hi ahsan ka tunkuɗe wannan sayyi'an da ka aikata da mafi kyawun abin da zai biyo baya na wannan kuskure da ka aikata lokacin da kai ƙarya akwai abin da yake mafi kyawu sama da wannan ƙaryar ka aikata shi shine mai kyau wanda zai goge maka wancan kuskuren da ka aikata an yi alƙawari da kai baka cika ba kayi munafunci kayi hassada kayi kaza ga sanan da yawa burjik Allah madaukakin sarki ya umarci bayansa da su tunkuɗe waɗannan kurakurai da tuba-tubai da kyawawan ayyuka ubangiji ta'ala ya ce mu muka fi kowa sanin abin da suke siffanta Allah da shi kuma sa'annan wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin roki Allah madaukakin sarki da ya ainihin wato tsare ka daga fuska irin na shaidan. daga fuska irin na shedan sannan wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kace ya Allah ina roƙon tsarinka daga wannan shaidan kar ya zo ya kusance ni kar ya sa an aikata abin da yake ba daidai ba lokacin da sabani ya shiga tsakaninka da wani kayi abin da yake mafi kyau mafi muni ya zage ka ne to idfa billati hi ahsanu sayi'a ka su fada ba kyawawa bane amma menene ahsan lokacin da yace kaza kaza ka to kai kuma kai hakuri kanka mai da mummuna irin wanda ya maka kamar da mafi kyau kar ka zaga kamar yadda annabi ya ce kar wani ya zage ka ka zage shi kai ma domin idan ka zage shi ya zagi babansa kai ma ya kai ma ka zage naka baba to mafi kyawun muna sai ka bai da mafi kyau shine yafiya kar ka bai da martani wannan dangane da dan adam kenan amma shi ko shaydan sai ka nemi tsarin Allah daga sharrin sa Allah madauki sarki da kansa a cikin waɗannan ayoyi masu albarka yana nuna mana yadda za mu mu'amalanci shaydanin dan adam domin a cikin mutane akwai shaydanu kamar da Allah ya ce minal jinnati wannan to irin wa'annan shaidanu na dan adam fitinannu ya za mu mu'amalance su cikin wannan aya Allah da ke sarki yana nuna mana mu'amalance su da tausasawa kar ka zo da faɗan da ya zo maka da shi kai mai ka maida masa a kai ka natsu ka maida masa da martani cikin natsuwa cikin hankali idan shi hankalinsa ya gushe kai hankalinka ya zama yana dilli da tausasawa wal'afu da yafiya ya maka abin da kake tunanin ya kamata ka rama sai aga kawai ka fi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma jamilin ta ce masa abin zargi ya ce ba da shi take ba saboda shi abin yabo ne ba abin zargi ba ne abdullahi dan abbas an zage shi yayi addu'a ta alkhairi ga waɗanda suka zage shi sai ta take haka aka tambaye shi ce saboda abin da suke da shi suke bayarwa ni kuma abin da nake da shi nake badawa sharri suke da shi suke ba ni da kuma alkhairin da ke tare da ni yake ba su haka Umar dan Abdul Aziz lokacin da ya bige wani a cikin masallacin Madina ba tare da ya sani ba wannan ya tashi cikin fada ya ce kai mahaukaci ne ya ce a'a ba mahaukaci bane fadawansa suka tashi za su kama wannan da duka ya ce ku dakata sai tambaya ya ce ni mahaukaci ne na ba shi amsa na ce ba mahaukaci bane ka kwatanta yanzu kai ka zaji gwamnan garin ku me zai faru sura ka zama mai haƙuri kamar da irfa billati hiya sayya kakka mai da mummuna da yadda aka maka da mummuna Allah madaukakin sarki a wuri yake cewa wato khudil afwa ka bi bangaren yafiya wa amru bil urfi wa arid anil jahilin ka ga abin da shine aka saba da shi na hakuri idan an maka ka yafi kauce kai gaban jahilai yana nuna maka wanda zai maka ba daidai ba aikin jahilci ne kar ka biya masa ka zamanto jahilin irinsa duka wannan mu'amala ne da rashin jituwa tsakanin dan adam da dan adam Allah yake mana magana a wani wuri Allah ya ce ilfa bil ladhi hi ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun wani wuri ya ce wala tastawi al hasanatu wala sayyi'a mummuna da kyakkyawa ba za su taba zama ɗaya ba ilfa bil ladhi hi ahsan kai ma kamar da martani mafi kyau. ba irin wanda aka maka mummuna ba Allah ya ce dan kai wannan kyakkyawan martanin fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun dan kaga wanda ke tsakaninka da shi akwai gaba mai tsanani amma kana maida masa da alheri wallahi sai ya koma ka annahu waliyun hamid sai zama kamar masoyinka ne azumin al'amarin ka sai wannan gabar ta koma soyayya da kauna wannan da kuma gaba ce idan ka ci gaba da maida masa martani irin munanan kalamai da yake fada akan ka irin hasara da yake maka da cin duduniyarka da yake yi wallahi da shi kenan sai ka magana. ka kyautata masa idfa billati hi ahsan idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun sai koma ka annahu waliyul hamid saboda kai idfa billati hi ahsan amma da kara ma sai a samu matsala sahabbai da yawa suka ce manzon Allah a duk duniya babu da wani maki irin ka a Madina amma sai da aka waye gari duk duniya ba sai da masoyi kuma irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan da annabi ya shi suka zukatan su idan billati ya hasan ya kake da makwabcinka ya kake da iyalinka ya kake da makwabcinka na kasuwa ya kake da na cikin gari ya kake da makwabcinka a wurin abin hawa duk waɗannan waɗannan mutane ne da kake mu'amala da su wani zai maka kuskure wani ka hangan wani ma ba tare da ya sani ba da kake mu'amalanta su Allah ce idfa billati hi ahsan idfa billati hi ahsan shi ne abin da ake bukata kai idan kai hakan sai kaga abu ya canza wani bawan Allah ya gina bohol al'umma su sha ruwa su amfana aka samu wani cikin dare ya fasa wannan bohol ya zuba kazanta a ciki aka dawo aka ce masa alhaji ga abin da mutane suka yi ya ce a a ƙara gyarawa aka ji aka ƙara gyarawa aka gyara bola aka sa tiles aka yi komai cikin dare ina wayo aka an sake fasa shi an ta an zuba ƙasar aka sake yi har so uku shi kai dole a gano wa yake yin wannan aiki shi kenan ya aka zo aka yi tarassubi wasu suka tsaya suka hada idan su bacci a gawa ke yin wannan aiki cikin dare ko sai aga wanda ya zo yayin wannan aiki ya faffasa aikin ya bata ya saka barka suka koma suka gaya masa gafa wanda muka gani wane ne dan uwansa ne dan sa ne yake yin wannan saboda yana bakin ciki yana hasada alkhairin da wannan dan uwan nasa zai samu alhaji ya ce fada faɗa ma kowa shi ma kar a masa magana alhaji ya tashi ya kai masa ziyara ya je masa da abinci ya sha tara arziki wasu yan silalla ya yi godiya ya murna gobe sai ga shi ya zo har shi ake wanke ana gyarawa ya ci gaba da cewa dan wannan ai mutumin kirki ina fata kuna fahimta so wanda idan yana jin haushin ka fito ta masa to zai koma kuma ya zama musulmi shaidan da yake samun dama shi amfani da daman da yake so Allah subhanahu wata'ala yake cewa to kyawawan ayyuka da munana ba za su zama tsaye ba da mummuna da mai kyau ba su zama ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da mu ummu na aisha Allah ya kara mace da ta ce wata rana sai wani bawan Allah ya zo ya sallama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sallama Aisha take cewa sai annabi ya ce ki idunu lahu ku ba shi izini ya shigo dangi ba dan uwansa ne dangi da ya zo ba sunansa sai a samu shurah suna fadi saboda haka sai ya ce ya shigo amma kafin ya shigo sai annabi ya faɗi wata magana annabi ya ce tir da irin wannan kanwa suka yi faɗa shi ne ke isa akul ashira au ibnul ashira ashi dan uwa ne amma kuma abu ne wanda yake sai dai kasha da kuma ya shigo din suna magana na Aisha tana ganin su daga inda suke tace alana lahul kalam annabi ya masa magana mai taushi mai laushi magana wanda take babu fada ba hantara ba komai lokacin da ya tafi ta ce ya annabin Allah ka faɗa abin da ka faɗa akan sa kuma gashi kana masa magana mai laushi ya abin yake ne wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya kina na Aisha ki sani inna sharran nasi man tarakahu an-nasu aw wada'ahu an-nasu ittiqa'a fuhshihi wa fi sharrin mutane shine wanda mutane suka guje shi suka kyale shi saboda tsara kansu ga sharrin sa da musibar sa da bala'in sa a kyale ka a fita harkar ka saboda kai din mummunan mu'amala gare ka kai ana tsoron bala'inka da musibar ka gubar da ke tattare da kai mutane suka tafi suka gane ka wannan shine mafi sharrin mutane in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan dangane da dan adam dan uwanka kenan amma dangane da abokin gaba shekan iblis shi ko wannan kamar yadda Allah ya nuna mana baka da yadda zaka yi da shi babu tsimi babu dabara da ya wuce kawai kai addu'a ka gaya wa Allah ya tsare ka a cikin waɗannan ayoyi Allah ya ce wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fa'id billah wata karshe dan ya zungure ka ya sa ka aikata wani abu ya zuraya maka wani mummuna aiki to ne mutsarin Allah kawai haka da makawa za ka ga shedan babalanta za ka kyautata masa ya ji daɗi ya ce to bari tsaga masa kafa a nema Allah kawai ya tsare ka fasta billah Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kuma ya ce qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin a cikin ayan a'udhu bika rabbi an yahdurun Allah ya ce ranar tashin alkiyama hatta idza hadara ahaduhumul maut qala rabbi irji'un mana duka su bi shedanin mutane shedanin aljani cikin kafirai wanda suke saba ma Allah da masu sakaci wajen bin dokokin Allah subhanahu wata'ala idan mutuwa ta zo wa mutum sai ce Allah ka maida ni duniya ka taimaka mun koma la'alli amalu salihan fi ma tara ba mamaki cikin yan kwanakin da na bari in aikata aikin kwarai waɗannan mutane duka za su nemi dawowa a inda kai da ni duka muke yanzu muna cikin duniya muna cikin damar da su za su ne gaba samu wannan damar ba amma da suke so su yin halli a'malu salihan to da ni su ma'aikatan salihan da su in sun tafi ba za su samu wannan damar ba Allah ba zai ba su wannan damar ba Allah zai ce kalla ina malamai suka ce kalimatu zajar ana tsoratar da su ne kuɗa kun shiru ba za ku dawo ba ba za ku samu dawowa ba kun riga kun tafi kenan saboda haka ni da kai tun muna cikin damar da suke nema su samu dole ne mu aikata aikin kwarai bi sadaka kamar yadda Umar ya ce fa as-sadaqa wa akum min Allah subhanahu ta'ala ya faɗa mana abubuwa da yawa dangane da irin wannan dama da mutane suke so kalli arajin da Allah barki sarki ya musu Allah ce kalla inna ha kalimatun huwa qailuha ce wallahi sai wanda ya rashi kafaci a rayuwarsa ta duniya ya aikata aikin kwarai ba a kowane bangare na rayuwarsa wallahi sai ya faɗi wannan magana ta dama. kuma wallahi ba zai samu dawowa ba wala ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha wallahi sai ya faɗa kuma wanda ake magana da su fa ba wasu mutane bane da halittu ne da Allah waɗannan mutane da ni dan adam da kai dan adam da kuma shi aljani ko ita aljani mu ne ake magana akan mu ko wallahi duk wanda bai ba sai ya faɗi wannan magana to dole ne ko abin da ya saura shine mu gyara ya ake kwarai dan kar mu zo mu fada cikin masu faɗin wannan magana Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'sur kuma bayan su ba bayan sun mutu wannan drama da suka yi akwai barzahu barzahun nan shine kabarin da za a taka su har zuwa ranar da za a tashe su shi ko barzahun abin da ka kai shi cikin kabarin ka shi zaka zauna da shi ko dai na alkhairi ko kuma aka san alkhairi domin kabari na tambayan gawa ya ce mai ka gani a cikina dan sannan mu dauki gawa muka ajiye makara a jefan kabari ake ce suna hira da wannan kabarin amma ba ma ji ya kuri akwai hudubobi da yawa da malamai suka yi mana ya kamata ya tsaya da kwata amma daga gangan na wuce ke eh. kamar ba ma ji muka manta da mahimmancin zuwa masallaci da wuri lokacin da muka fara hudu a masallacin na rabin masallacin ne kawai akwai mutane to tun daga lokacin ma na ji arena kawai sai na wuce lokacin duk saurinka sai na rike ka yau ni ma in dan dana a takaice Allah ya fi mana yan wa masu albarka kabari yana magana da gawa idan aka aje ta ce me ka gani a cikina gawan za ta ce masa babu abin da na gani a cikin ka famfam kai komai haka yake yanki sai ce to ni gida ne da duk abin da ka gani a ciki kai ka zo da abin ka in ka ga haske kai ka kawo hasken ka idan ka ga an ni'ima kai ka zo da ni'imar ka in ka ga sharri da duhu kai ka zo da abin ka wallahi to wannan ita ake cewa rayuwar barzahu allah mun ɗauki mamacinmu mun saka shi a cikin rami ne daga cikin ramin mutu wallahi ba mu sani ba mun jiyo mun bashi kuma a ciki daga shi sai aikin aikinsa ba mamaki ko mun ɗauke shi ne mun saka shi a cikin aljanna dausayi daga cikin dausayin aljanna mun saka shi har zuwa ranar tashin alkiyama haka Allah ce wa min wara'ihim barzakhun la yawi basu to idan kuma alkiyama ta tashi aka busa kaho Allah madaukin sarki yake cewa fala an saba bainahum yawma idin wala yatasaalun wallahi babu wani magana dangantaka ba magana ni malami ne ko babana malami ne ko ni dan malam ne ko ni wana ko ni dan sarki ne ko ni dan commissioner ne ko dan excellency ne wallahi babu ba mai tambayar juna kowa ta kansa yake wala saba bainahu wala yatasaalu ba ma mai tambayar wani kowa ma so yake kada wani wanda ya san shegarsa balle ya tuhume shi haƙƙin sa da yake kansa shi yasa annabi sallallahu yake magana tun daga fitowa kan kabari abinda ke gaban musirabi annabi ce man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu duk mutumin da aikinsa a rayuwarsa ta duniya ta jinkirta da shi da wuce akan salati na biya lafiya ba to wallahi dangantakarsa da kowa ba za ta bashi dama ya wuce ba aikin ka ne kawai da cece ka yan uwa akwai bukatar mu koma mu duba ayyukan mu me mu'amalar mu take da ubangiji mu subhanahu wata'ala mahaliccin mu amanonin da aka bamu ya mu'amalar mu take da waɗannan amanoni amanoni ga sanan iri iri ƴaƴanmu iyalanmu maƙwabtanmu, ga sanan da yawa wuraren aiki kasuwanci cuta iri iri ga sanan ga babban matsaloli yadda zukatanmu kullum take macewa musamman mu dai wanda muke wannan yankin da ake cewa arewa arewa arewa ƙasar nan bata zama kasa ba wallahi tallahi ce da arewacin ƙasar nan kuma amma sai muka koma wasu daga cikin shugabannin mu sun ci amanan waɗanda suke da farko a cikin mu mun zama matattu zukatan mu sun mace har ake mana abin da ake mana to ban san irin mu ba dai ha gani da lokacin da ake wahayi ne ba mamaki wallahi sai ka taso kar da sura ko wata ayar take magana akan arewacin Najeriya wallahi kuwa duk wani abu a kasar nan sai ka ga a wannan sai ka rasa mai gane tunanin mu hankalin bai ke tafiya jama'a ya kamata mu ji tsoron Allah mun yi maganganu da yawa a cikin larabci duka kuma darussan suna magana kan karshen wannan sura ta mu'minu wanda Allah ya bashi iko da dama yana yin muraja ya gani amma dai lalle mu duba magani daga cikin abin da muka faɗa mai muhimmanci shi ne bacin shekaru alaihi salama ya tabbatar da cewa shekarun al'ummar sa 60 ne ko 70 kuma kaɗan da suke wuce haka duba gani shekara nawa ya rage maka kai shekara 60 shin ka kai 60 da kwana ɗaya kwana biyu daga ran da aka ce shekarunka ya kai 60 kuma 60 ɗin nan ban ma ka ce a shekarun wai wai wai wai na gregorian calendar aikin magana wanda ne a baka ɗinka saboda kana aiki akwai tazarar shekara ɗaya zuwa biyu tsakanin wannan shekarun da watannin musulunci shekaran karama da minti ɗaya kana wucewa yanzu ka shiga cikin shekarun bonus ake ce ana cewa ka mutu ba mamaki saboda ka kai shekara 60 da ya kamata a ce an girbe ka kamar shuka ne da sai ta girbi ya kamata a girbe ta kawai wani kuma zai kai 70 shi ma duk a cikin bonus ne amma ka sani idan kana tunanin cewa kai matashi ne ana iya shuka ba ta kai lokacin da za a girbe ta ba kuma ta halaka ita ba sura kai ma za ka iya mutuwa babu wani tabbas kawai sura ka mu gyara mu ji tsoron Allah mu koma zuwa gare shi duk abin da Allah subhanahu ta'ala ya ce mu yi mu aikata kuna kallo abin da annabi yi da aka ce wa anzir ta fil aqrabisi ne kira kowa cikin danginsa har matansa da yayansa da yan uwa da ammomin ce ba zai musu amfanin komai ba kowa ya tsayar da kashi to idan Allah ya faɗa ba ƴan uwansa wannan to ina gani da kai Allah madaukakin sarki ya ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah madaukakin sarki ya kawo mana karshen waɗannan fitintunu da musibu da muke fama da su